safiyar ranar talata ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 1431 daidai da sha bakwai ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeren giyar karatun littafin fikin sira na profesa uh, zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba wannan littafi ne da ke tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantaccen tarihi tare da ƙoƙarin fitar mana da darussa da kuma haɗa waɗannan darussa da yadda ainihin rayuwar mu yau da gobe take malam ya ce al-mabhasul khamis wato bincike na biyar abin da yake nufi da bincike na biyar shine ainihin wato babi na biyar wanda za a yi bincike dangane da shakku sadrihi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsaba kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an taɓa tsaga mishi kirji sau biyu ɗaya yana ƙaramin yaro bai wuce kwatankwacin shekara hudu zuwa biyar ba za mu ji wannan shine darasin da za a yi mana a yau akwai na biyu bayan ya balaga ya zama babban mutum har Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi annabi kuma manzo a wannan lokaci ma an sake tsaga mishi kirji an sake mishi ainihin wato wasu ayyuka na ƙarin tsarki da tsarkaka sallallahu alaihi wa alihi sallama malam zai ishara a kai sannan kuma zai mana alƙawarin in an je can gaba zai karantar da musu عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان أنس بن مالك الله يقارى مش يرضى لن الله صلى الله عليه وآله وسلم mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo mishi a halin yana wasa tare da yara fa akhadahu sai mala'ika jibril ya kama shi fasara a sai ya kayar da shi ma'ana ya kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi sai ya tsaga kirjin shi daidai inda zuciyar shi take haka larabcin yake hukuntawa bai ce fa ala bai ce fa shaqqa ba sai ce fa an qalbihi sai ya tsaga kirjin amma kirjin an kalbihi wanda zai kai zuwa ga inda zuciyar take ko kun fahimta jama'a shine fashaqqa an kalbihi sai ya tsaga kirjin a daidai inda zuciyar take fastakhrajal qalba sai ya fito da ita zuciyar fastakhraja minhu alaqa a jikin ita zuciyar kuma sai ya ciro wani dan nama haka wani salan nama faqala sai jibril ya ce hadha hadhu shaytan minka wannan shine rabon shedan a jikinka wato rabo ne na daga jikin shedan wanda matukar akwai wannan dan salon nama a jikin shi to shedan zai iya samun nasara akan shi to yanzu an cire mishi wannan dama da za ta hau shedan ya ainihin bashi da damar da za ta kai gaba da dama ga ainihin wato shedan ya batar da shi sun salahu sannan sai ya wanke ita zuciyar ku kiyaye sun salahu wannan nama da aka cire an cire shi an jefar da shi to sai ya wanke zuciyar fi fastin a cikin wata tasa min zahabin ita tasa ta zinare ce bima'i zamzam da ainihin ruwan zamzam summa la'amahu sannan sai ya haɗe shi sai ya ɗinke shi sai ya sajiri kenan ya bayan manne shi summa adahu ila makanihi ma'ana ita zuciyar kun san tsaga ta akai da aka tsaga ta sai aka ciro wannan nama ba ka ciro shi ne la ku sai mai da ita ya dinke ta ya haɗe ta sun ma'ada ku sannan sai ya ɗauki ita zuciyar ya mai da ita ila makanihi a inda take wa ja'a ya ghilmanu yas'auna ila ummihi sai yaran da suke wasa da shi sai suka taho cikin gaggawa zuwa ga uwar annabi sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar shi sallallahu alaihi wa sallam me yake nufi da mahaifiyar shi anan uwa sai ce ya'ani zi'irahu ila zi'irihi wato yana nufin mai shayar da shi nono ko kun fahimta faqalu sai suka ce inna muhammadan qad qutila ai ga muhammadu can an kashe shi tun da su yara ba haka san gani an kaba mutum an tsaga kirjin shi kan ai mai rage kuma an kashe shi kun ga inda psychology na yara yake ko dan haka malaman psychology a iya tsawon karatu da ni na psychology tun daga na bature har na musulunci sai na fahimci cewa su da kansu sun san cewa tunanin yaro ya sha bamban da sauran mutane don haka in ka karanci psychology kai zurfi sai ka ji sun ware maka babi sun ce child psychology yadda duniyar yara yara wata duniya ce daban ko kun fahimta jama'a ka dubi yadda yaran nan ya magana ko har yau haka yara suke abin da ya gani kawai shi ya je karan ai wani kan an kashe wani <laughs> ko kun fahimta inna muhammadan qad an kashe muhammad fastaqbaluhu sai suka taho wurin da yake wato za su bincike shi wa huwa muntaqi'un laun launin shi ya canza wato ya zama naƙa launin shi ya yi ja haka ya zama kamar yadda kalan lalle yake qala anas anas yace wa kad kuntu ara asar al mikhyat fi sadrihi ni dinnan nakan ga shedar inda allura ta ɗinɗinke wannan wurin nashi kamar yadda yanzu irin ɗinki na bature in an ya asibiti bayan mutum ya warke da tsawon shekaru kakan ga inda alamar zaren ɗinki da allura ko to ana sai ce nima ina ganin haka a yanzu wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya ruwaito shi yana nan a cikin kitabul iman shine hadisi na 261 a cikin sahihu muslim wannan hadisi muka da muka dube shi a bisa haske na ilimin hadisi sai mu ce yo ai san da aka yi wannan abu anas baya nan ba a haife shi ba ba shi a duniya amma duk yadda ya ba da labarin kamar a gaban shi akai to wannan na daga cikin abin da suka kira marasilus sahaba in ma wani babba ne cikin sahabbai da tun sanda abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi kama abubakar ne siddiq ko daga baya shi annabi ne da kan shi ya karantar da su haka anas kuma da ya tashi kai tsaye kawai sai ba da labari dangas kamar cewa yana a gaban shi akai abu ko kun fahimta وجاء في رواية أبي نعيم يازو أتكين رواية الإمام أبو نعيم عن ابن كثير ود تزو تهني الإمام ابن كثير مزيد تفصيل مزيد تفصيل قارن بواني أكم وانا وهذا نصه قاعد نص يزو كما يد ابن كثير يدقو دقل للتافن الإمام أبو نعيم ina fata an gane wannan magana ainihin wato za ku same su duk suna cikin albidayat wa nihaya ta al-Imam Ibn Kathir da kuma littafin ainihin wato asiratun nabawiyya ta al-imamu to in aka ce littafin asiratun nabawiyya sai ku ɗan natsu da kyau dan karka ɗauka wani littafi ne al zahabi ya sanya mishi asiratun nabawiyya wato lokacin da zahabi ya tashi rubuta wannan littafi jama'a sayru alamin nubala yace tarihin manyan malamai sai da ya gama rubuta kakab ya fara da mutumin da yake ganin hamshaki ne cikin malamai shine sahabi abu ubaida ibn al-jarrah yace sai da ya kammala littafin tsaf bayan shekaru ya zo rubuta littafin tarihul islam tafiya ce tafiya ya tsufa ya makance sai ya ga cewa to ai yayi kuskure na ga ce tarihin manyan malamai a duniyar nan akwai wani wanda ya fi annabi malanta da karatu da ilimi ne sai ce to yayi kuskure ya kamata ba ya fara da tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don shine babban malami duniya da lahira to amma yace ya tsufa a yanzu sai yace a koma cikin littafin shi tarihul islam a je a ɗauko inda ya kawo sira annabi sallallahu alaihi sallam in aka kawo sai a sa shi ya zama shine mujalladin farko to shine masu buga wannan littafi ko kun fahimta jama'a a haka suka sayar mana da littafin tun da aka buga shi kusan shekara ashirin da ta gabata to bayan shekara kamar biyu ko uku sai suka ɗauki wannan wasiya ta imamu zahabi sai suka buga mana waɗannan sai suka ɗauko wannan ainihin wato siratun nabawiya din tarihin annabi da ke cikin ainihin abin da ke cikin nan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin nan gashi wannan almagazi wannan shine littafin <clears throat> wannan shine littafin a tarihul islam tarihul islam to a tarihul islam din akwai almagazi yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai asiratun nabawiyya akwai ahadin khulafa'ir rashidin to sai suka ɗauko inda asiratun nabawiya din take tarihin annabi din take suka tare sai suka ɗauko ta ita ma sai suka yi ta haƙiƙinta suka tsaftace hadisan suka gyaggyara suka yi mata fihirasa ita ce aka buga ta haka don haka da muka tashi daga baya ne aka siye ta haka daban yadda ka ganta ita ba haɗa take tare da sayarwa alamin nubala ba amma daga baya kuma da aka zo ana ana ci gaba da bugawa sai aka koma ana buga su gaba da amma haka kaga yadda take wannan asiratu nabawiyya juz'i ɗaya juz'i na biyu a na uku ɗin kuma shine sai suka ainihin ce siyarul khulafa'ir rashidi tarihin khulafa'u ko kun gani to idan kaga an ce ka duba sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta imamu zahabi sai ka zo ka samu mujalladi na ɗaya da na biyu na cikin tarihul islam ko kuma wannan din da aka zo aka hada akan eh, abin nan siyar alamin nubala sai ka zo sai ka duba su ina fata an gani waɗannan na mana bayani ne don mu fahimta wannan ƙarin da ainihin malam zai yi mana zai yi mana daga cikin waɗannan tafai ne nan za ka je ka duba Allah ya taimaka ya ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kanat habinati mai renona ta kasance an gane wato su larabawa za ku ji suna da kalmomi mabambanta mabambanta waɗanda mu da hausa lokacin ba mu da iya fassara to misali zi'ir zi'ir wanda kake shan nonanta to mijinta ma kuma sai a ce shi ma zi'irin ka ne kana shan nonan shi kaga hausa suna da irin wannan to sai kuma ce habina habina asali abin da take nufi ba wadda kake shan nonanta ba asalatan hazina ita ce nani wadda uwarka ke baka nono amma in goro ya tashi ko kayi tumbuɗi ko kayi kashi ita ma ta wanke ka to asali ita ce nani an ita ce hazina kun ga mai reno to amma mun kuma wani lokacin za a ce mai reno din mai ba da maman duka dai a hada ko kun fahimta to duk laraba suna babbance wannan yace kanar hadinati min bani sa'ad ibn bakar bakra mai renena ta kasance daga cikin kabilar sa'ad dan bakar fantalaktu ana wabnillah ɗan abin da ni da wani ainihin wato ɗana ta sai muka tafi fi buhumin laha ko fi bahamin laha a cikin wasu tumaki nata bahima ina fata an gani a cikin dabbobi nata muka tafi kiwo walam na akhuz ma'ana zaban ba mu ɗauki wani guziri tare da mu ba wato ba mu ɗauki abincin da za mu ci ba faƙultu sai na ce da shi an gane jama'a to anan ga wani ta'aliki da malam profesa ya yi ku duba a ƙasa ya ce ha za an na anna qissata shakki sadrihi sallallahu alaihi wa sallama fi sanatin rabi'a aw ba'daha wannan ke nuna mana kenan ya ƙarfafar magana cewa tsaga kirjin annabi dinnan a shekarar shi ta hudu ne ko bayan haka لأن ما دون ذلك لا يتمكن ولا يؤمن للذهاب بالبهم yaron duk da yake ƙasa da shekara uku jama'a ai ba zai samu damar kuma ba za a amintu a ba shi dabbobi a ce tafi kiwo ba an gane wala yafhamul khitab kuma shi ba zai fahimci magana ba wala yudriku hajatahu ba zai gano me yake bukata ba ila zat zuwa ga guzuri aw yursila akahu li ajli hadha al ko kuma ya aika wa dan uwan shi cewa wane tafi ka samo mana abinci abin da yake so ya nuna yaron da ka ji in ka rayu cikin fulani a daji ko kuma waɗanda suke kiwon raƙuma da makamantansu ba da za a ɗan shekara uku a ce an ba shi dabbobi ya tafi kiwo daga shekara hudu ne ko zuwa bayan haka sai ke ce kaga wannan na ƙarfafa cewa wannan hadisa ta tsaga mishi ƙirji ta faru ne bayan ya shekara hudu ko kuma ma sama da haka saboda ƙasa da haka ba zai yi a ce ya tafi kiwo ba ko kun fahimta jama'a to shine sai yake cewa sai muka tafi da ni da wani ɗana ta ita wannan mai renunawa to amma ba mu ɗauki guziri ba ba mu ɗau abinci ba sai na ce da shi ya akhi ya kai ɗan uwana izhab fa'atina bi zadin min indi ummina ya kaka zo mana da abinci daga wurin ainihin uwarmu in kuka fahimci tun daga farkon hadisin Anas har zuwa yanzu suna ce mata uwa kenan babu laifi yaro da aka danɗa shi a hannun wata mace da bata haife shi ba ya ce mata uwar shi babu laifi wannan ba haramun bane ina fata an gane asalin wato tabanni da aka hana shine wanda za ka kyamaci ubanka amma dan ka dubi wani ka ce mishi baba wannan ba a hana ba dan ka dubi wata ka ce mata inna ko baba ba a hana ba amma a ce wani babanka ne ka ce ba babanka bane to za ka shiga wuta a halin shi babanka ne ina fata an gane ya akhi izhab bina ya akhi izhab fa'atina fa'atina bi zadin min indi ummina dan uwana je kaka zo mana da guzuri daga wurin babanmu fantalaka akhi wa makartu inda baham dan uwan nawa ya tafi ni kuma sai ainihin na zauna a wurin dabbobin kun ga nan ma ya halatta kenan wanda ba uwa ɗaya uba ɗaya ba jinin ka ba ma ka ce dan uwanka ina fata an gane saboda ita ɗan uwantaka ta danganci yadda ake wani za ka shi dan uwanka ne saboda dan Najeriya ne wani za ka ce dan uwanka ne saboda uwa ɗaya uba ɗaya to nan dan uwa ne saboda suna hannun mace ɗaya tana goyon su fa aqbala ta'irani da shi wannan dan uwa na wai zai dade ina nan ni kadai cikin dabbobi sai wasu tsuntsaye guda biyu suka fuskanto ni abyadani farare ka annahuma nasrani kamar mikiyoyi guda biyu an dai san mikiya eagle kamar mikiya ce guda biyu fa qala ahaduhuma li sahibihi sai dayan su yace wa dayan dayan yace wa dan uwan shi a huwa huwa shine wannan fa qala na'am sai dan uwan yace eh fa aqbala yabtadirani sai suka fuskanto ni suka kawo mini hari fa akhadhani sai suka kama ni fa batahani suka kwantar da ni ana suka shimfidar da ni lil na kwanta akan kiyata fa bata batni sai suka tsaga cikina sun mastakhraja kalbi sai suka fitar da zuciyata fa shaqqahu sai suka tsaga ita zuciyar tawa minhu ko ilqataini eh, ni. fastakhraja fa akhraja minhu ko ilqataini eh sauda sawadaini sai suka cire wani tsoka ko wani nama yanki biyu kuma baƙaƙe guda biyu faƙala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan ya ce wa ɗan uwan shi itina bima isalj zo mana da ruwa mai sanyi na ƙanƙara faghasala bihi jawfi sai suka wanke ciki na da shi sun maƙala sannan sai ya ce i'tini bima ibar to zo min da ruwa mai sanyi wancan ruwan kankara wannan kuma mai sanyi fa ghasala bihi qalbi sai suka wanke zuciyata da shi summa qala i'tini eh fa ghasala bihi jawfi anan kuma to ni ne ne tsallake a shi a ni ne ne tsallake ku saurara na ga inda karatun yake bari a dauko fa qala ahaduhuma li sahibihi i'tini bima ifalj ɗayan su ya ce wa ɗan uwan zo min da ruwa na ƙanƙara fa gasala bihi jawfi sai suka wanke cikina maƙala a atini bima'i bard yace to zo min da ruwa mai sanyi fa gasala bihi kalbi sai suka wanke zuciyata sun maƙala sannan sai yace itini bisakina kawo min natsuwa natsuwa fazaraha fi kalbi sai suka baza ta suka yada ta suka barbada ta a cikin zuciyata natsuwa ko kun fahimta jama'a sun maƙala a haduhu mali sannan sai ɗayan ya ce wa abokin aikin shi hutta ɗinke shi fakhatahu sai ya ɗinke wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwa sannan ya buga tambari na annabta akan zuciyata cewa ni annabin Allah ne wannan magana tana nan a cikin littafin albidayatu wan nihaya a mujalladi na biyu shafi na 299 da littafin az-zahabi as-siratu nabawiyya shafi na 21 na fata an gani to a nan kaga mai yiwa suna ishara zuwa ga wannan kenan wannan asalin taba'a wadda ita ce ta Dr. Umar Abdulsalam ta danmuri domin asalin shi zahabi da ya rubuta wannan littafi jama'a shi ba ya yi shi a mujalladai ba ne. ya yi shi daidai da yadda rasuwa ta kasance ne wani an haife shi lokaci kaza ya rasu lokaci kaza sai ya sa tarihin shi daga wannan sai kuma waye ya rasu bayan shi sai waye ya rasu shekarar da ta biyo baya da haka ya littafin har tun daga farkon shi zuwa ƙarshen shi da haka littafin in baka natsu ba ba za ka iya fahimtar yadda ake karatun wannan littafin ba ina fata an gane mun gani gashi sai sai ce hawadis wa wafawat abubuwan da suka faru da rasuwa da ta faru daga shekara ta 611 zuwa ta 620 to ita za ka samu a nan duk wani abu da ya faru a tarihin musulunci da wasu al'amura waɗanda suka faru na rasuwar malamai to duk za ka same su ainihin a nan ina fata an gane to amma sai aka samu shi Dr. Bashar Awad shi da suka tashi ta hakikin wannan littafin shi Dr. Bashar shi ko sai ya mai da shi involves shi ne sai ya farfasa shi mujalladi na ɗaya sannan din sai ce rasuwar da aka yi da abubuwan da suka faru daga shekara ta sha ɗaya ta musulunci zuwa shekara ta ɗari ta musulunci yanzu a cikin wannan mujalladin da na ɗauko za ka iya ganin kisan na husaini da imara ta su yazid da abubuwan duk da suka faru wannan kwaramniya da an ce shekara ta sha ɗaya a shekara ta sha ɗaya abin ya faru to daga abubuwan da suka biyo baya har shekara tamanin da tara a musulunci ya yi ƙoƙarin rubuta abin da ya tattara a nan ko kun fahimta to fa'idar wannan taba'a ta ainihin wato darul gharb islami ita ce ita tana faɗin mujalladi wannan ko ya batta ne kamar yadda al-imam zahabi ya ainihin rubuta ta dole ne waɗannan littafan in fa ba a yi maka bayanin su haka ba Allah babu hanyar da za ka ka fahimce su shi yasa ina mamakin wanda saboda tsabar kin Allah zai ce wai kawai wai mun tara littattafai ne wai da haka muka yi karatu ni ban ga mutumin da za a saka shi a ɗaki a cikin littattafai ya karatu ya irin san wannan abin ba tare da an yi mai jagoranci ba. in ko haka ne to ilimi ba shi da daraja ke kuma malanta ba ta da kima a ce littattafai irin wannan za ka yi ta ba da analysis ɗinsu da yadda suke kasiya ne ka iya larabci to in ma haka ne ashe ma larabci ma ka yi kokari tunda ba wanda ya koya maka ko kuwa waɗannan abubuwan ba ma'akulai ne amma wato hassada tana nakasa mutane jama'a yanzu ku dubi malami irin al'imamu ibnu malik mai alfiya mai alkafiya mai kitabu tafhim da fannahu da sarf da wani ne bai kure su a karatu fa sai suka ce ai bai da malami sai ne dariya na ce subhanallah ko kuna da malamai mara malami ya kure ku malaman ku sun zama aikin banza kenan ko kun fahimta jama'a wato mutane sun kasa fahimtar baiwar Allah maɗaukakin sarki da yake yin ta ga wanda ya so da mutum shi yake wa kanshi baiwa da wasu mutanen ba su suke da baiwar da wasu suke da ita ba don wasu sun fi wasu dabara wasu sun fi wasu addu'a haka ne ko ba haka ba amma ka ƙara addu'ar ka kakka sai Allah ya baka ladanta ba zai biya maka bukatar ba wani yana can sai ya ɗan yi roƙon kaɗan sai a ɗiba a dimbaza mai ninkin ba ninkin abin da ka nema saboda haka Allah ya nema tunda cewa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a kun ji bayani dangane da wannan asiratu nabawi ya ce shafi na 21 wa alaikum salam wa eh to tun da gashi anan kaga yana faɗin haka cewa ga yadda abin ya faru ina fata an gane har wa tun da a cikin ita wannan riwaya ba ce annabi ya gaya wa Anas ba ta yi shi Anas din ya ji ta hanyar shi ne sanda yake ba labarin haka ta yi kuma ta wata hanyar ce dai Anas ne. su dai abinda malaman hadisi suka tabbatar marasilin sahaba dukkan su ingantattu ne idan har sahabi ya zo ba da labari wani abu wanda sai aka bincika aka ga cewa sanda aka yi abin ba a haife shi ba ko kuma baya garin kamar wannan ba a ƙaryata su saboda an san ɗayan hanyoyi biyu suke samu labaransu in ma ya samu kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ma kuma ya ji wurin wani dattijan sahabi wanda aka yi abin a lokacin shi yana nan to ko ta wace hanya dai magana ta tabbata na'am malam wannan yana nuna mana wannan nuna cewa ko sun yi ne a wannan suka suka yi wannan aiki a wallahi alamu abin da ake fahimta an haɗa riwayoyin ita ce sadda suka to sun to kamar tsuntsaye ne amma daga baya sai suka koma suka rikida suka zama mutane tun da gashi ya ce jibril ya zo min ina fata an gane wallahu alam to sannan mala ya kawo sun tafai na ainihin wato sibilul huda na ashami da kuma muhammad suyani asiratun nabawiya kama Ja'ad. fil ahadith sahiha duk waɗannan tafai ga sunan muna nan da su akan kanta malam yace wa qad ashfaqa dhi'ruhu to sai mai rukon shi mai bashi nono ita ce halima sai ta ji tsoron an yakuna hadasa lahu hadisu su'in kada wani mummunan abu ya same shi fa asra'at bihi sai ta ɗauke shi cikin gaggawa a'idatan ala ummihi ta koma da shi wurin uwar shi fi makka a makka sallallahu alaihi wa alihi wa qalat laha ta ce da ita addaitu amanati na dawo da amana ta wa zimmati da kuma nauyin da na dauka a wuya wa haddasat ha billazi jara ta ce ga abin da ya samu dan nan to ina jin tsoron kada kuma wani mugun abu ya zo ya same shi ta ce na ci amana fatma anatha ummuhu sai mahaifiyar manzon Allah ta kwantar mata da hankali ta ce ki kwantar da hankalin wannan dan tunda na haife shi ni ma nake ta ganin abubuwa wa qalat ta ce inni ra'aitu hina hamaltu bihi tun san da na ɗauki cikin shi sai na ga annahu kharaja minni nurun sai na ga wani haske ya fito daga jikina aba'at minhu qusurar sha wannan haske ya haskaka duk manya-manyan fadoji da manya-manyan gidaje na ƙasar sha tun da na ɗauki cikin shi kin ji abin da ya samu wal arjah malam yace magana da tafi ƙarfi anna hadhihi al hadisa wannan ainihin al'amari da ya faru ga annabi na tsaga kirgin shi وقعت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمره أربع سنوات wannan tsarin kirji ya same shi ne lokacin shekara shi hudu wa kasabata shaqqu sadri marratan ukhra inda al-isra'i kama sayati haka kuma akwai sanda aka sake tsaga mishi kirji a lokacin isra'i da shi yace wannan tarihin zai zo nan gaba insha Allah ta'ala ina fatan mun fahimta jama'a dan haka ya tabbata jama'a a cikin hadisai ingantattu wannan magana ta tsaga kirji in ka karanta littafin silsilatul ahadith sahiha ta malam muhammad nasir din albani ya ɗauko duk gutsatsarin riwayoyin nan yayi takhrijin su yayi sharhin su ɗaya bayan ɗaya babu tantama babu shakka ko misqala zarratin tsaga kirjin nan ta tabbata to ga karin bayani malam yace ma za yustafadu ma za nastafidu min hadisati shakki sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'idoji ne daga cikin darussan da za mu ɗiba daga wannan al'amari na tsaga kirjin manzon Allah menene karatu da zamu ɗiba wani alheri zamu samu don rayuwar manzon Allah ta alheri sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace fi hadhihi alhadisa allati jarat lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin wato al'amari da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ayanan ko ayanan ido biyu ido da ido ba wai an yi wa manzon Allah allurar bacci bane a'a wa shahidaha ba'dul afradi wasu ɗaiɗaikun jama'a ma har sun ga wannan isharatun ilal idadi wannan nuni ne zuwa ga kintsi wattahyi'a da kuma shirya shi lil rasuli sallallahu alaihi wa sallama kintsa manzon Allah ne da kuma shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi amrin ya'rifuhu nas da wani al'amari wanda su mutane sun san shi menene mutane suka sani duk abin da aka ce a wanke a gyara a tsaftace an san akwai wani shiri da ake yi ko sai Allah wa annabi haka wannan hanya abin da mutane suka sani kenan a ido da ido ko amma asalin shirin da ake mishi shiri ne a ruhi shiri ne na ginin tarbiyyar shi don ya iya zama mai kyakkyawar zuciya wannan duk abubuwa da aka cire an yi ne yadda a ganin mutane za su ga an cire datti kaza an wanke kaza an barbada kaza an goge kaza an tsaftace kaza ko kun fahimta to al'amari ne wanda mutane sun san shi a haka sai ya ce faqad ujriya lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama amaliyatu tatheer kun ga an yi wa manzon Allah amaliya abinda suke nufi amaliya shine surgery an gane ko aiki irin a cewa na an yi mai aiki a asibiti operation da ake cewa ko to kun ga an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aiki na tatahir na tsarkake shi bi qalbihi ga zuciyar shi bi izalati tilkal ilqa ta hanyar gusar da wannan ainihin nama a sauda baki ثم غسل القلب بماء zamzam sannan kuma wanke zuciyar da ruwan zamzam fa huwa tatahirun ma'anawi wannan tsarkakewa ce ta ma'ana a shakl al-hissi amma sai aka yi abin a zahiri ko kun fahimta jama'a an yi abin a zahiri ne amma asali na ma'ana ne ake so a tabbatar amma sai aka gudanar da shi da al almaddi a irin yadda mutane suke ganin shi allazi yattali'u alaihi nas wa yarawnahu abinda mutane ke iya lekowa su iya gani sai aka yi ta haka amma abinda ake nufi an yi wata tsarkakewa ne tsarkake cikin shi na cikin hakika din jama'a kun fahimci wannan likai yuhaqqiqa ittila'un nasi wa ma'rifatuhum bi tamyizihi anhum an yi wa mutane haka ne domin ainihin wato ya tabbata a iya leƙawan mutane da kuma sanin su cewa an bambance shi daga gare su su da kan za su ce tab ai mala'iku sun taɓa zuwa sun kwantar da shi sun fito da zuciyar shi an tsaga duk wani rabon shedan an cire a jikin shi amma ma'ana haka shine tsabtacewa alhissi wa inna ma kana zalika izaman an yi wa annabi haka ne dan girmama shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ta'ahuban da kuma ainihin wato gyaran shi lima sayalqa alaihi lima sayulqa alaihi saboda ainihin wato sako da za a aiko shi da shi sakon da za a sako mishi la li izalati amrin mustaqbirin li kamali khalqihi ba wai an yi haka bane dan gusar da wani abu na kyama dangane da cika halitta shi babu wata babu wani mugun abu a jikin naman annabi ko a jikin zuciyar shi a'a an yi ne don su mutane su ga an gusar da wani abu wanda in sa gani shine zai shaida haka ta faru ko kun fahimta jama'a misali yanzu a ce za ka yi karatu irin yadda yadda mutane suke abin nan ake yanzu ana yin karatu ta hanyar intanet sai kai karatu ta hanyar intanet sai a turo maka certificate to amma mutane za su ce ina sai da kaje makaranta haka ne ko ba haka ba ta ce to kayi karatu ta hanyar intanet din ta ce ranar baka certificate za a kira sarakuna za a kira manya-manyan farfesoshi su yi jawabai su faɗi matsayinka su nuna irin darajojinka to yanzu gobe an ce wani fa bai yi karatu ba wani ba a san da ya karatu ba wannan magana za ta ɗaukaku za ta ɗaukaku ba don haka wannan abin da aka yi wa annabi ba an yi ne dan a nuna cewa yana da wani mugun abu a jikin shi ba a'a don su mutane a zahiri in saga zahirin to za su hukunci da ita ko na fata an gane saniyan mala ya ce fi hadhihi al-hadisa dangane da wannan al'amari na tarihi da ya faru isharatun ila ismati rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama منذ صغره abin nuni ne akan cewa manzon Allah tsararre ne daga duk wani kuskure ko laifi ko sabo tun yana dan karami faqad uzila minhu hadhu shaytan kaga dai an gusar mishi da abin da yake shine rabon shedan wala yazalu tiflan tun bai gushe ba yana karami ma wa'ani annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama fayansha'u nash'atan la nasiba li shaytan fiha wanda wannan na nufin kenan manzon Allah zai tasowa wanda yake shedan shi da wani ainihin wato rabo a cikin wannan tasowa ta shi. mahfuzan tsararre ne hifzan khassan tsarewa ta musamman yumayyizuhu an ghairihi wadda take bambance shi daga wani shi minan nasi daga cikin mutane ya ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi ya faɗi an hadhihi al game da wannan tarihi yace wa kana hadha fi zaman at-tufula wannan abu fa ya faru ga annabi ne tun a zamanin ƙuruciya fa nasha ala akmal al-ahwal na haka sai manzon Allah ya taso a bisa halaye mafi kammala min al'isma na tsare shi daga laifuffuka min shaitan ya samu tsari daga ainihin shaitan salisan abu na uku da ake so ka fahimta a cikin wannan tarihi fi hadisati shaqqi sadr dangane da wannan al'amari da ya same shi na tsaga kirji darsun fi hududil aqal akwai darasi dangane da cewa hankali yana da iyaka ba za ka saki hankalinka ne duk abin da bai gano ka ce baka yadda ba ya kamata ka gane hankali yana da limit akwai abin da ba zai gano ba imani ne zai karasar da kai zuwa wannan wuri fa ila ayyi hududin na'malu uqulana fi nusus wannan darasin na karantar da mu zuwa ina ne za mu aiki da hankalin mu wajen nasoshin shari'a alwarida waɗanda suka zo daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kaifa nata'amalu ma'a hadhihi nusus yaya kuma ya kamata mu mu'amalanci waɗannan nassoshi ko da hankalin mu ya kasa ɗauka mana ya ce fi kulli ma ya ridu mina shar'i dukkanin abin da ya zo a cikin shari'a ƙur'anan kana au sunnatan nabawiyatan sabitatan ƙur'ani ne ko sunna ce ta annabi tabbatacciya fa na huwa taslim matsayin mu shine musallama mata lahu ga wannan ainihin wato shari'a duna ta'arrud li hadha an-nass bit-ta'wil ba tare da mun ainihin wato kaiwa irin wannan nassi farmaki na ta'awili na mu kawar da shi daga abin da yake ba asarif lahu an haqiqatihi wanda zai juyar da shi daga haƙiƙanin yadda yake zuwa ga wani abu daban kwakwalwarka ta kasa ɗaukar cewa Allah a sama ike a cewa kwakwalwarka ko to kwakwalwar wasu dubbannai da suka fika suka gabace ka suka fika komai da daraja da ilimi da tsoron Allah ta ɗauka to sai ka sallama to ko da ma ba haka ba abin da ake nema gare ka shine yanzu ka aje hankalinka shi ke biye da nasu tunda nasu ya tabbata ahir ka sake ka gabatar da hankalinka a bisa shi to shikenan ka bata malam ce wa qad taha fi hadha al-amri aqwam an samu wasu mutane da dama sun rude game da wannan al'amari na gabatar da shari'a ko nassi akan ainihin hankali ai itamadu ala uqulihim saboda sun dogara ga hankulansu wa ghafalu an wajibil musallam wa ghafalu an wajibil muslim sai suka gafala suka rafkana game da abin da yake wajibi ne akan musulmi tujahan nassu shar'i dangane da nasoshi na shari'a shine ne musulmi ya sallama wa nasoshi na shari'a ya kulu ibn hajirin babban malami alhafiz ibn hajirin al-asqalani Allah ya gafarta mishi cewa ike wa jami'u ma warada fi shakki sadr dukkanin nasoshin da suka zo game da tarihin tsagawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirji wa istikhrajul qalbi da kuma fitar da zuciyar shi وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة da wasu al'amura da suka faru waɗanda suka saba wa al'adar da mutane suka sani mimma yajibu ah, lahu mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrul waɗanda waɗannan abubuwa ne da suka wajaba a sallama musu ba tare da an yi ƙoƙarin karkatar da su an haƙiƙatihi daga haƙiƙanin ba li salahiyatil qudra saboda ainihin wato kawai ganin cewa mutum yana da ainihin wato ikon ya sarrafar da wannan nasu kana da iko kana da dabarbaru na nahau da sarf da balaga da wane ne ka bi dukkan ta'awuli ka karkatar da abin to ka sani da cewa wannan bata ce fala yastahilu shay'un min zalika babu wani abu wanda ma yafi karfin zuciya ta iya dauka game da haka ba wani abu da yafi karfin kwakwalwa ta iya dauka game da haka ko kun fahimta jama'a yanzu zaga wanda yake rayuwa a zamanin yanzu shi yanzu wannan matsala ba matsala ba ce a ce an ciro zuciyar mutum ba shi bai shi biyu an yi aiki a kanta ko kun fahimta yanzu ma ba wanda zai musu wannan karatun duk wanda ya musu wannan karatun a yanzu fa sai zindiki wanda shi asalin matsalar shi maka ce abu ya zo daga annabi ne ko daga shari'a to yana gaba da abu don haka har gobe za ka iya samu a ƙasashe da dama waɗanda ke da'awar musulunci ko larabci sai ka ji mutum ya ce wannan hurafa ce wannan shirme ne in ka ce mishi mai hurafa sai ce a ce an ciro zuciya annabi an cire kaza an cire kaza an mayar sai ka ce to yanzu waɗannan turawa da suka zo suna yi kuma ba sai ka ji ya ce maka to ai na turawa daban bambanci yanzu ya kai ana iya yanke wata gaba a dasa wata to ba ma zuciyarka ba yanzu ana iya dasa maka zuciyar wani ba kodar ka ba ana iya dasa maka kodar wani a zakarin ka da za a samu wani hadari ya faru a girbe maka shi za a iya ɗauko zakarin wani matacce a sa maka ko kun fahimta jama'a rai din nan da Allah ya togace shi din ne har yanzu ce cewa ba za su iya ba ka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wannan al'amari ne na Allah ba su isa ba amma bayan al'amarin laifa, Allah ya wa dan adam ilimi daga cikin ilimi shi komai dan adam yana iya yi in ya zama dan adam yanzu na yin wannan cewa aka yi a wancan lokacin mala'iku ne suka yi cewar mala'ikun ne suka yi mala'ikun ne baka yarda da su ba ko kun fahimta jama'a ba a gabatar da hankali akan nasu kuma ba a cewa ba a amfani da hankali wajen nasu shi hankali manatsin kayan aiki ne na ya taimaka maka ka fahimci nasu ba kayan aiki ne na kai amfani da shi ka jirkita nasu ko kuma ka ce hankalinka ya kasa ɗauka so da dama mutane sukan shalla da hankalinsu ne ya tsallake inda ake so su nutsu yaro ne tana ƙoƙarin ka miƙa mishi aiki shi akwai talbijin a ɗakin haka ne hankalin shi na kallon talbijin ɗin tana ba shi aikin nan haka hankalin shi ya wuce abin da kake mishi magana a kai ka ba shi zai siyo maka magi sai ka maka omo haka ne ko ba haka ba a lokacin da kake faɗa mai saƙon hankalin shi ya shallake inda kake ne ya tafi wani wuri dan haka sai zama ba to ba a neman haka da kai mala yake cewa ya kulu bin al-qayyim fi nuniyatihi al-imam ibn al-qayyim yana faɗi a cikin littafin shi nuniya duniya ta ibn qayyim ta sha sharhi tun daga sheikh ibn isa wanda shine ya fi shahara daga cikin malaman da suka yi mata sharhi wani malami ne cikin malaman kasar riyad allah ya gafarta mishi da kuma sharhin malam muhammad harras shi kuma ba misre ne sai kuma sharhin malam muhammad salih al-usaimin wanda sharhi ne a cikin kasir yayi ga ta nan aka buga ta mujalladi ainihin hudu in kana sauraron tashar shi zaka ji zaka iya rike ta kana jin kasir din tsaf ana ainihin karanta maka sannan muna nan da kaset din akan ainihin cd nuniyatul qahtani ay nuniyatu ibn al-qayyim nuniya ce wanda ibn al-qayyim ya daki yan bid'a a ciki duk wani mushriki ko arne ko wani sahibu hawa ba wanda ibn al-qayyim ya kare ya rage a ciki yayi yi fata-fata da kowa sannan ya tabbatar da abin da yake daidai dangane da haƙƙin Allah madaukakin sarki a ciki yake cewa tabban lihatikil uquli fa innaha wallahi qad nasakhat ala al-abdani tabban liman adha yuqaddimuha ala al-athari wal qur'ani yace tir ga wanda ainihin wato yake ainihin daukakar hankula yace fa inna yace domin su hankula hankula ainihin halittu ne waɗanda Allah ya shafe su a cikin jikuna mana in ya zama jiki ma zai iya ɗauka hankali to ashe bai kamata kuma hankali a ce ya gabaci Allah maɗaukakin sarki ba sannan ya ce tabban liman abaha yuqaddimuha tun Allah wadaran wanda ya wayi gari yana gabatar da hankula alal asari game da maganganun da suka zo daga magabata wal akhbari yake gabatar da su akan hadisai wal qur'ani har ma yake gabatar da ainihin hankali akan alqur'ani tur da wannan mutum Allah wadaran shi wannan nuniya ga ta muna nan da ita burjika makarantar nan da duk kusan sharoyin da malaman musulunci suka ainihin yi mata littafi ne wanda yake da matukar fa'ida kwarai da gaske malam ce wal aqlu da'iman la yastaqillu bil amal fil umuri shar'iyya shi dai hankali diman da'iman har abada ba zai iya daukar ayyuka na al'amuran shari'ar musulunci shi kadai ba bal amaluhu tahta daw'in nassi hankali yana aiki ne a ƙarƙashin haske na nassi يقول شيخ islam ابن تيمية rahimahullah ibn taymiya Allah madaukakin sarki ji dan shi yake cewa wa tariqu ila zalika hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun tsira ai ilan najatu wato zuwa ga dacewa ar-riwaya wal aqal amfani da abin da ya zo ko arriwaya wal naqal wato amfani da riwaya da kuma annakal abin da aka ciro shi daga magabata is domin kuwa la min zalika mujarradul aqal hankali kadai bai isar ba domin in ba hankali zai isar shi kadai ai duk dan adam an halice shi da hankali ko to kun ba za a turo annabawa da nasi ba kenan bal kama anna nural aini la yara illa ma a zuhuri nurin qaddamahu kamar yadda hasken ido duk yadda ido yake gani idan babu haske a wurin da idon yake idan zai gani to haka hankali in ba nasi. hankali bai da amfani kamar yadda a cikin duhu dindin kai ba makaho ba kana ji kana gani amma kuma sai ga baka gani a duhu to ina ganin naka ya tafi saboda babu haske a sararin da ake son gani ko to haka ainihin qur'ani da hadisi su ne haske a sarari hankali kuma shine matsayin ido idan babu qur'ani da hadisi hankali ba da ainihin ma'ana sai ce kazalika nurul aqal nan hasken hankali لا يهتدي illa إذا أكو طلعت alaihi شمس risala haske na hankali ba zai shiryu ba sai in ainihin wato ta manzanci wato hasken ranar manzanci ya haskaka in ba haka ba zai gani ba yanzu aka kulla wurin nan jama'a wurin ya zama duhu dindin aka kashe wuta ya idan nuwan mu lafiya za mu waye gari mu daina gani ko kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan shine dangane da abin da yake cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ainihin wato ya shafi abin da ya biyo bayan tsaga kirjin nan nashi al'amura ne waɗanda sun faru don Allah maɗaukakin sarki ya shirya shi kuma jama'a su shaida cewa Allah maɗaukakin sarkin ya shirya shi ya tsara shi kuma ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama rabin kasar zamu insha Allah ta'ala mu saurara Ah, kasar din dama bai cika ba rabin ko eh to insha Allah ta'ala anan ne za mu saurara na amana eh na'am eh ita magana ta bahaushe shari'a sabanin hankalin da yake nufi wannan magana yake nufi amma asali abin da yake so abin da da ya kamata ya ce shari'a ita ce ainihin hasken hankula wato shi bahaushe in aka zo da abu ne na shari'a ya ji kwakwalwar shi inda a hankalce ne ba zai dauka ba amma tun da shari'a ta zo da abin yadda da shi sai ce shari'a sabanin hankali amma kuma ita kalma a yadda take haka tana da kuskure shari'a ba ta saba hankali ina fata an sani dan haka ibnu taymiya ya littafi ya sa mishi dar'u ta'arud al-aqli wan tun kuɗa cewa shari'a tana saba hankali shari'a ba ta saba hankali Allah madaukake sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah المبحث السادس wato babi na shida wanda zai bincike dangane da wafatu ummihi amina rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna aminatu yar wahab yaya al'amarin ya kasance mala ya ce kharajat aminatu wa ma'ahabniha muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hadinatihi baraka أم أيمن إلى المدينة أمنا تفتت على أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دكما ميلينيش بركة وتؤور أيمن زواج مدينة وكان عمره صلى الله عليه وآله وسلم ست سنوات أولا اللوكة شكريش سنكسن شدني قاصدة زيارة قبر زوجها عبد الله في المدينة ta yi wannan tafiya ne da nufin ziyarar kabar mijinta abdullahi a madina wato mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda shi kuma ya tafi harkar fatauci da kasuwanci a madina ya rasu wa bakiyat fil madina ayyaman ta ainihin zauna ɗan kwanaki a madina kana laha ba'd dhikrayat waɗannan ainihin wato zama da ta ya kasance wato wasu kwanaki ne waɗanda abin tunani abin tunawa fi nafsi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama a zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wa fi tariqi al'auda ila makka maridat amina akan hanyar dawowa sai ita amina ce rashin lafiya واشتد عليها bil abwa rashin lafiya ya mata tsanani da ta zo abwa famata wa dufina fiha ta rasu akan ta a abuwa ko famatat ta rasu wa a fiha ta rasu abuwa din kuma aka rufe ta nan ya bayyana cewa abuwa din nan al'abuwa bin fatihi wa sukunin muwahada wato a karanta alhamza din da fataha sannan ita ko muwahada ita ce wace ba'ul. tahat wadda ke ƙasa wato wadda take da ɗigo daya a ƙasa ita kuma sai a yi mata ainihin fataha wa fathal waw sannan wawun din shi ma sai a mishi fataha ba'adahu alifun mamduda ga alif nan wanda ake jan shi abwa qaryatun wata alƙarya ce ƙauye ne la ta zalu har yanzu alqarya tana nan sananniya ce ta sharqa baldati mastura wadda take wannan ƙauye na gabas da garin mastora alwaƙi'a ala tariki bai na makka wal madina wanda wannan gari mastora na nan tsakanin makka da madina akan hanya wa tab'udu ha bima yuqaribu ko 25 kilo ita abuwa ɗin ta ɗanyi nisa daga wannan gari na mastora da kilo 25 wata ba'udu mastura an makka ita kuma mastura ta yi nisa daga ainihin makka da ainihin wato kilo 235 wa bil abuwa kabra amina bintu wahabin ummin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan gari na abuwa kabarin amina mahaifiyar wato amina yar wahab mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har yanzu yana nan mana yace duba littafin ainihin wato sa'ad dan abdullahi dan junaidan mai suna mu'jamul amakin wato kamus na wurare alwarida fi sahihul bukhari kamus din wuraren da suka zo cikin sahihul bukhari sunayen wurare da suka zo a bukhari ya tsaya binciko su sannan sai yake cewa daga shafi na 17 zuwa na 18 sannan sai muhammad hassan sharrab Muhammad Hassan Sharraf shi ko littafin shi da za ka duba sunan shi al-ma'alimul asira eh, fi sunnati wa sira wato wurare waɗanda suke da tasiri a cikin sunna da kuma sira daga shafi na sha bakwai har da kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu Allah ya taimaka jama'a kun yadda wannan rasuwa ta kasance ita wannan ainihin wato mahaifiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan ƙauye akan hanya bayan ta kai shi ko kuma ta tafi da shi domin ziyara ainihin mahaifin shi da ke kwance a cikin kabari ita kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranta a kan hanya Malam ya ce wa kad zara har rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sulhil hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izo sulhin hudaybiya ya ziyarci kabarinta kama fil hadisi sahih kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama zara qabra ummihi manzo Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi fajalasa indahu wa baka wa abka man ma'ahu ya zauna a wurin kabarin ya fashe da kuka jama'ar da ke tare da shi suma suka fashe da kuka wa qala sai yace ista'zantu rabbi fi an azura qabra ummi fa fa udinani fa na roki ubangiji na yi min izini in ziyarci kabarin mahaifiyata kuma yi min izini wasta'zantuhu fil istighfar laha sai dai na roke shi akan na nemi izinin shi akan yi min izini roƙa mata gafara falam ya azalli bai mini izinin roƙa mata gafara ba wannan hadisi yana nan al'imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahihu muslim a juz'i na farko a na biyu shafi na 671 shine hadisi na shida a cikin jiran giyan lambobin hadisin sahihu muslim mala yace fi tariqin safar akan wannan hanya ta tafiya wa fi hadha al-bu'd da kuma irin wannan nisa baina makka wal madina tsakanin makka da madina laisa fi makka ba wai fa a makka ne ta rasu ba li yakuna baina amamihi dan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dan samu saukin radadin rasuwa ba zama mahaifiyar shi ta rasu ne a tsakanin babbannin shi yan uwan uban shi wala fi madina sannan wannan rasuwa ba ta kasance ainihin a madina ba li yakuna baina aqwalihi dan ya kasance a tsakankanin ainihin wato yan uwan mahaifiyar shi ko kun fahimta wato ta rasu ne akan hanya idan da a makka ne annabi yana da yan uwan uba masu yawa a makka waɗanda lokacin da ta rasu ɗin kun ga za su ɗan tausashe shi ya ɗan ji sauƙin zafin rasuwa idan da a madina ne ita kuma tana da yan uwa masu yawa da a nan kuma za su tausashe shi amma sai ya zama rasuwar ta zo ne a kan hanya hunalika ta mutu amina a nan kan hanya ita amina ta rasu liyusabar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi nau'in khas min saboda kuma wani nau'i na musamman na maraici ya sake samun annabi sallallahu nau'un akhar wani nau'in daban ghairul yutumil awwal banda maraicin farko allazi huwa faqadul wanda yake rasa uba ne kafin rasuwa wannan eh, haihuwa wato wannan maraicin jama'a ana so a nuna maka yafi zafi yafi radadi domin san da ka tashi gaba daya babu uban wannan matsala tana da sauki dama baka gan shi ba baka ma shaku da shi ba baka saba da shi ba to amma wannan maraicin kuma na uwa uwar ta rasu a gaban shi ne daga shi sai ita ku kiyaye wannan a hanya a wani wuri wanda ba wanda ya san su ko kun fahimta ba tsakanin danginta ba balle wani ya ɗan rungume shi ba a tsakanin dangin uban shi ba balle wani ya tallafe shi a'a daga shi sai ita ku duba irin wannan maraicin ya fi radadi hadha mutum wannan irin maraici fi hadhihi marra a wannan karan ya ku yahmil waqi'an shadidan ala hadha at zai zama yana da matukar tsanani ga wannan ɗan yaro karami wa huwa fi sadisati min umrihi yana shekara shida a rayuwar shi hina ma yara masra'a ummi a lokacin yadda zai ga makwancin shi ta kwanta ta rasu walaisa ma'ahu ahadun yuslihi babu wani tare da shi wanda zai haƙurtar da shi aw alal aqalli ya akhudhu ba'idan an hadha al-mashhad ko kuma aƙalla a ce babu wani ma wanda zai ɗauke shi ya yi nisa da shi daga ganin irin wannan yanayi na rasuwar mahaifiyar shi min ammatin na daga ainihin wato dangin uba au khalatin ko dangin mahaifiya au akhwatin ko kuma wasu yan uwa fa kana al wannan masifa tana da zurfi kwarai da gaske Yabƙa atharuhu atharuhu fi qalbihi tasirin irin wannan musiba zai daɗe a cikin zuciyar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li yusbiha sallallahu alaihi wa alihi nasi sai ga annabi sallallahu alaihi ya waye gari yana cewa mutane ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza da ni da mai renon maraya haka za mu zauna aljanna wa qala bi isba'ihi as sababa wal wusta ya ainihin gwama yatsun shi guda biyu da as-sabbaba shine yatsa dan ali na nuni da kuma na tsakiya ya gwama su cewa wanda duk ya rike maraya nashi ne ko na wani shi to za mu zauna ni da shi kafada da kafada wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi wa yaqulu ba annabi na faɗin wannan magana dangane da falalar rike maraya laysa min al-wahyi faqat ba wai yana faɗin magana ne kadai daga wahayi ba wa inna ma yaquluha min al-wahyi tabbas yana faɗi ne daga wahayi din da aka yi mishi wa qad wa'a ma'anaha ba amma shi ya san ma'anan maraici don ta shafe shi ko kun fahimta jama'a don haka asalin maraicin nan ya bugi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai zama a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke furta ire-iren waɗannan maganganu yana furta su ne kuma yana sane da ma'anarsu ma'ana kuma ta haƙiƙa wadda ya ɗanɗana irin wannan ainihin wato zafi na maraici ya ga ma'anar shi wa ki rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka kuma sai ga wani ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yashku ilaihi qaswatu qalbihi yana wa annabi kukan cewa yana da busasshiyar zuciya ba shi da tausayi ba shi da imani ba shi da rahama fa yaqulu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yake da shi imsah ra'sal yatim shafi kan maraya shafar kan maraya jama'a tana kashe zafin zuciya shafa kan maraya tana kashe maka rashin imani rashin tausayi rashin ganin darajar abin da ya kamata ka mutunta shi ta hanyar tausayi jama'a mun gani wannan hadisi al ahmad ya ruwaito shi hadisi ne kuma wanda yake hasan insha Allahu ta'ala don haka wannan hadisi yana faɗin ainihin kimar wato maraya da kuma darajar wanda ya kula da maraya ko da wannan kula jama'a ta kai ne na ka shafi kan shi za ka fahimta ka ce to menene mecece hikimar shafa kan maraya duk yaro karami in ka jawo shi kana shafa kan shi yana jin daɗi yana jin wani kusanci yana jin ashe shi ma yana da gata to shi wannan yaron duk duniya ba da wanda zai mishi haka saboda wanda zai mishi hakan ya mutu to a daidai lokacin da ka jawo shi ka ne mishi hakan to yana jin daɗi ina fata an gani malai ce ma qimatu masira asil yatim mece ce kima wacce daraja ce har ke ga shafar kan maraya sai ce inna laha asaran kabira shafar kan maraya na da tasiri mai girma ala hadhal yatim ga wannan maraya hina ma yajidu zunala'ahu min al-atfal lahum aba domin zai ga sa'o'in shi daga cikin yara ƙanana suna da ubanni yahdununahum waɗanda suke rungume su suna tallafe su wa huwa la yajidu man yurahibu bihi shi ko baya iya samun wanda zai mishi mara ba wala yajidu man ya'tani bihi ba zai samu wanda zai ainihin kula da shi ba sai atil hadisin nabawi sai ga hadisin annabi ya zo يوصي باليتيم الذي يحتاج إلى رعاية المجتمع واهتمامه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana ينا da ainihin wato kula da shi maraya wanda wannan kula da shi maraya wa ko yana wasiya da cewa a kula da maraya domin shi maraya yana da buƙatuwa zuwa ga jama'ar da yake zaune tattare da ita ta kula da shi sannan kuma ta ba da muhimmanci game da tarbiyyar shi wa wasiyatuhu laysat wahayan fahasab wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wai wahayi bace kadai kama kuntu kamar yadda na gabatar a baya wa inna ma wahayun talaqahu min rabbih wahayi ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karba daga ubangijin shi wa adraka ma'anahu aidan min tajribatin ashaha rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kuma irin wannan abin na maraicin wani hali ne wanda manzon Allah ya riske shi ya shiga cikin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama وهذا يذكر كل مسلم na المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها wannan karatu da muke yi jama'a yana tunasar da duk wani musulmi dangane da 'ya'ya marayu na al'ummar musulmi da ke gabashin duniya da kuma yammacin duniya na fata an gani allazina faqadu aba'ahum waɗanda suka rasa ubanninsu ko dai ubannin nasu sun rasu ne ko kuma kafirai makiyanmu kamar afghanistan da iraki da makamantan ƙasashe irin waɗannan kafirai sun je sun kashe ubanninsu abin da ya kamata kai tunani a yanzu wani hali ne waɗannan 'ya'ya suke ciki a ƙasar iraki wani hali ne waɗannan 'ya'ya suke ciki a ƙasar afghanistan domin ƙasar iraki ba a daina yaƙin ba balle ka ce yanzu haka waɗanda ke zaune lafiya a can suna kula da su a afghanistan din ba a daina kashewar ba balle ka ce waɗanda suke ainihin tattare da su a can suna kula da su kai da kake wannan gefen da kake zaune lafiya wannan karatu na tunasashe ka dangane da waɗannan ainihin 'ya'ya marayu minhum at-tiflur daga cikin su akwai at-tiflur rabi' dan karamin yaro wanda yake masha ne an kashe uban shi wasarir da yaro karami allazi la yajidu kisa wanda ba da ainihin mayafin da zai lullaba jikin shi wala ma'awa ba shi da inda zai kwanta don an rusa gida wala ma'akalan ba shi da abincin da zai ci wala mashraba ba shi da abin da zai sha wa qad aqbala a'da'ul islam alaihi bayan wannan maraici da suke fama da shi sai kuma ga makiyan addinin musulunci sun fuskanto su liyatawallau kafalatahum domin su rene su wa min samma tahwilahum an dinihim daga nan kuma su raba su daga addinin su zuwa ga addinin kafirci ومن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك daga wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma waccan wasiya tashi na tazakkar haula ya kamata mu tsaya mai tunanin waɗancan marayu bahsan an tilka darajatin rafi'a domin neman waccan daraja wadda take madaukakiya allati wa'adaha har rasul sallallahu alaihi wa yatim wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato yi wasiya da ita ga duk wanda ya reni maraya wa talabar liriqatil qalb domin kuma neman taushin zuciya min kaswa daga bushewar zuciya din nashku minha sabahan wa masa wadda safe da yamma muke kukan cewa zuciyarmu ta bushe duk abin da ya kamata mu kuka sai ga ba ma yin kuka abin da ya kamata mu tausaya ba ma tausayawa abin da ya kamata mu ɗauki mataki a kai ba ma ɗauka to kun ga wannan darasi ya koyar da mu ga wata mafita duk wanda yake fama da bushewar zuciya ko rashin tausayi ko wata siffa makamanciya haka ga mafita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo mishi sannan wa aba'an liwajibi himayati abna'il muslimina min al-munassirina yin haka kuma isar da wani wajibi ne na tsare 'ya'yan musulmi daga waɗanda suke nasarantar da su suke saka su a cikin addinin kirista wa da'il ummatul islamiyya da kuma waɗanda suke makiya al'umma a musulunci ne domin bari ku ji jama'a waɗannan mutanen idan suka tashi wato ba wai kaɗai suna saka wa 'ya'yan musulmi taimako ba ne da ainihin wato jin tausayin wani wanda zai taso a'a suna dasa musu wata mummunar kiyayya da gaba don ba za su basu su manta da tarihin nasu ba saboda wata fa'ida wadda suke so su cimma tuni za su nuna cewa iyayen ku duk musulmi ne kuka kwanta kuka rasu a tsakiyar musulmi suka wulaƙanta ku suka ƙi taimakon ku duba mu dinnan annabi isa ne ya turo mu muka zo muka kawo muku abinci kuna ƙauyukan ku muka kawo muku kaza muka kawo muku kaza don haka wannan addini shine addinin gaskiya wannan addini na waɗannan iyaye naku ba addini ne na gaskiya ba wannan na daga cikin makirci jama'a wanda yake lallai ne musulmi su tashi su faɗaka a kai akwai wani babban profesa a garin nan har shugabancin jami'ar ahmadu bello ya kusan shekara talatin da ta gabata bahaushe ne samfarerar bahaushe ba zazzagi ɗaya daga cikin ƙauyukan zaria mahaifin shi ya kwanta rashin lafiya kafirai suka je suka kula da shi suka mutunta shi ya mutu a hannunsu sai suka kwashe waɗannan 'ya'ya yau 'ya'yan sun zama manya-manya tsakanin wancan malaman makaranta ce mana babban profesa ne consultant ne educationist ne mana babban ɗan jarida ne da sauransu hausawa ne tun hausa suke yi in ka ga jikokin wannan da ya rasu aka kwashe ainihin wato 'ya'yan shedi ya haifa 'ya'yan hausawa ras sunayensu daga hadiza sai aisha sai maryam amma kuma kiristoci suna hausa rangadadau kai ran da ɗaya daga cikinsu ma ya rasu da suka zo za su magana a coci sai da shi ɗaya da ya miƙe fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ce wannan ita ce kalmar da 'yan uwanmu hausawa musulmi suke faɗi in aka yi musu rasuwa cewa daga allah muke kuma da allah za mu koma sannan ya ci gaba da jawabi hausawa ne gaɗaɗau ba ka da bambanci da kai da su zage-zage ne 'yan uwanka amma yau ga abin da ya faru idan ka shiga nan cikin garin zaria akwai wasu anguwanni wanda irin wannan damejin ya faru jama'a suka shigo suka zo suka ɗibi waɗanda suka ɗiba suka kwashe su suka je suka kai su wannan daba ta su da ke wusasa suka je suka yi tarbiyyar su suka ba su ilimin bature na zamani suka yi digirori yau sun fara shigowa cikin garin zaria suna tayarwa da 'yan uwan iyayensa hankali cewa ai wannan gidan ina da gado a cikin shi ba dan komi ba da babana ya karbi addinin almasihu ko rashi kuka kuka ce bai da gado to dokar bature ba ta ce bai da gado ba dokar ku ce ta musulmi dokar ku ta musulmi kuma ta shafe ku amma dokar bature ta hukunta ni din nan ina da gadon ubana da kuka kora daga gidan mu. dan haka wallahi jama'a mas'ala dangane da marayu mas'ala ce wadda ta shafi religious problem social problem whatever matsala ce da ta shafi matsala addini a addini ita ce wannan na faɗi daga cikin social problems matsalolin yau da gobe da ake fama da su na marayu shine ɗa ita shi a tsakiyar ku saboda shi uban shi ya rasu ba fa laifin shi bane ko da uban shi ya sabbaba wa shi sababin mutuwa ta hanyar ya je ya yi zina ya ɗauko cutar kanjamau ya je ya yi sata ya je ya yi fashi an harbe shi ka kaddara uban ne ya sabbaba wa kanshi sababi ko amma dai mu imanin mu shine Allah huwa musabbibul asbab shi yayi wani danganci ne daga cikin danganci. kaddara in ka dauka cewa ai uban shi dan iska ne ai uban shi kafiri ne me yasa ba za ku dauke shi ku rike shi shi ya zama mutumin arziki ba sai a watsar da shi <coughs> yana ne yana ganin gari zai waye a dubi ƴaƴanku a motoci a babura a gyara musu jiki su tafi makaranta shi kuma shi kuke aike yayi wance wance shi kuke kaza shi kuke kaza an yi magana sai kuke ai maraya ne mana marayan nan da kuke faɗi kamar kuna cewa ai shi ne laifi ne ko kuma abin da kuke cewa ai shi ko an kai shi makarantar ba zai iya ba ko kun fahimta jama'a yaron nan yana tasowa tun bai san zafin abin da kuke mishi ba har ya fara sanin zafin abin da kuke mishi ba sai fara jan batta bayanku kuma sai su fara wulakanta ya sai sai sai zama turin ɗan iska har abada ba zai bar ku zauna lafiya ba kuma a ɗabi'ance na da gaske ya yi haka ina fata an gane a yau akwai wasu mutane waɗanda manya-manyan mutane ne 'yan siyasa a ƙasar nan dama ana kuka da cewa da are very good ba su da mutunci ba sa ragawa kowa wallahi tallahi barin gaya muku waɗannan ɗabi'un da aka faɗi gaskiya ne dan akwai ɗaya daga cikin su da ya taɓa turjewa jama'a da ya taɓa turjewa sai da aka kira mijin uwar shi da ya riƙe shi sannan shi ne ba shi baki ya haƙura sai ce duk duniya babu wanda ya isa duk yan uwan uban suka zo duk ya watsa su ya ce bai ma san su ba me yasa saboda uban shi ya kwanta ya rasu aka yi mishi jafa'i wanda ke auren uwar shi ya koma ya rike shi har ya zama abin da ya zama sai yau da ya zama ya gawurta ya ja da baya ya turge sannan ne wai kuma sai suka zo su ne yan uwan uban shi ce bai san su ba haka wani daga cikin su in ya bude baki cewa yake shi bai da uba yana faɗin wannan maganar ne raddi don ya munana wa yan uwan uban shi yayan shi katsinawa ne suka gaya suka tafi wani gari mai nisa suka je can suka zauna suka haife sai uban shi ya kwanta ya rasu da kannan uban da yayyan uban da abokan da dangi da mutanen garin uban duk suka wulaƙanta shi don mai uban shi ya auri wata mata wadda ba ma kabilar su ce haka uwar ta rinka wahala da shi ta toya mishi kosai ya ɗauka yana talla yana wahala ya gama shan wahala kakaf ita ma uwar ta kwanta ta rasu ya tashi ya kaura ya bar garin ya koma gari mafi kusa ya je zauna wata mata wallahi tallahi jama'a ita take ba da labari ta ce in yi galantoyin shi ya yawo ya yawo ya yawo sai zo nan yana ɗauraɗewa ta ce sai fito mai da abinci ya ci in ya kai ya kai ya kai ta ce har ya kai dai wata rana kawai ta zo za ta rufe gida da daddare kawai sai ta ji min shari ashe da ya to kawai sai zai kwanta a zauranta ƙarshe dai shi ne ta rike shi ya buga ya buga ya buga ya buga shi kenan sai kuma Allah ya sa mai albarka dattijuwa ce in na je ina cin abinci wurin makwabta haka nakan zauna a zauranta ta fito muna hira wannan na dawo kawai na abin nan sai na ga gida ya zama fallelan gida duk anguwar babu kamar shi ga sabuwar bidiyo an aje baseline yaya ta ce ai kaji kaji kaji kaji wani na je na same shi ya zo ya ganin ya ce a ba zai yi ba ni in ci gaba da zama a wannan gidan a haka ɗin nan da yake rude ɗin nan ya mata haka ashe ba rude ba ne wato wani lokaci dan adam baya baiwa dan adam uzuri akwai yanayin da in dan adam ya ya rashin mutunci kamata ka dube shi ka ce wannan bai da mutunci ba dubi abin da aka yi mishi mana yaya za a yi jama'a yanzu a ce kamar an nan yaro ɗaya ko ‘ya'ya biyar ko ‘ya'ya goma su gare mu riƙewa kowa yana da ‘ya'ya kai ɗibi biyu mana wannan ya ɗauki kaza wannan ya ɗauki kaza shi yasa ƙasashen dole khalij ƙasashen larabawa suka zauna suka yi wani tsari idan mutum ya rasu sai a kira ‘yan uwan shi a ce to ga ‘ya'yan ɗan uwanku na za ku riƙe su idan kuka ƙi me zai biyo baya ta kama ku a kulle ku yan uwan ku ne dole ku yi haka in ba haka ba sai a ce kai ka auri uwar wannan ka rike ta ka rike shi kai ka auri uwar wannan kai kai kaza in ba haka ba to yadda za a yi yanzu duk wata a cikin albashinka za a tafi ministry za a je duk albashinka a cikin dubu tamanin za a cire dubu ashirin za a rinka kawa ana bai waɗannan yara da waɗanda za su rike su dole dai sai ya zama kana da wata yadun amila kana da wani kwazo da kake game da waɗannan yaya yan yayanka ne tun daga duniya har lahira ko kun fahimta jama'a shi yasa wallahi dole ne mafi karancin abin da mutane za su iya yi a yanzu shine su fara wannan alal mustawal mujtama daga anguwa ku fara in har ba za ku iya zuwa gidan marayu ku je ku ɗibo 'ya'ya marayu ba ana zaune da mutum jama'a sai kwanta ya rasu sai 'ya'yan shi sai al'amarin su ya watse wai saboda ubansu ya yi muku laifi ubansu ne ya yi muku laifi ku yanzu in kuka ɗauke su za ku juya su ne fa su rawa daidai da kiɗan haka ne ko ba haka ba wallahi tallahi wannan yana daga cikin mugun kuskure wanda mutane suke aikatawa kuma yana dawowa kansu ma'anan yana dawowa kansu hissan wa ma'anan kana nan kai ma sai ka mutu kai ma sai a maka haka tunda abin da kuka gadawa da mutane kenan ba za a gyara a ka ba na biyu ɗayan nan sai su girma sai zo sai zama muku yan ta'adda zama muku barayi zama muku yan fashe da makami amma maraya ba abin wulakanta ba ne kuma maraici ba kaskanci ba ne idan maraici kaskanci ne in ana iyayen miliyan so miliyan sai Allah bai wa annabi iyayen miliyan so miliyan in iyaye gata ne iyaye ba gata bane. manzon Allah Allah ya fi son shi fiye da kowa a duniya da lahira ba da manzanni da mala'iku da aljanu da kowa yawa amma Allah ya bar shi ku dubi irin wannan maraici jama'a ya fito duniya bai taba ganin mahaifin da mahaifin ya rasu ya kai shekara shi da ku dubi irin wannan ɗacin mutuwa da ainihin ya ɗanɗana na mahaifiyar shi Dan haka ba na ƙasa ba ne in na ƙasa ce Allah bai taba saka annabi cikin na ƙasa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am nake wajen kafa kan maraya na da ta ke da abin da mai tunanin cewa wannan maraya ne ka saba da kuma san kawai da ka saba ne ha kawai shafawa ba ka yi Shafa kan marayan kawai tana tana kawo wannan sau dishi ne ai dishi ne zafin rai shi ne kaso, qalb shi ne bushewar zuciya shi ne dai abu daya ne kawai Allah ya kiyaye don haka jama'a kun ji wannan karatu wanda yake daga cikin darussan da za mu samu ya kamata mu tsaya mu lura da wannan ainihin harka ta maraya shi yasa na shirya wata hamshakiyar lacca wadda zan ainihin gabatar da ita taken lacca kenan kawai marayu marayu bayan Allah ma'ana za mu tsarrafa mutane waye maraya yara maraici ke samun mutum maraici jarabawa ce da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa shi wanda ya ɗauki ran ya bar 'ya'yan shi a matsayin marayu jarabawa ce Allah ya mishi sannan su 'ya'yan jarabawa ce Allah ya jarabce su sannan ku da aka rasu aka bar waɗannan 'ya'ya a tsakankanin ku ma jaraba ku Allah ya yi ka duba amina da ainihin ɗan ya tashi maraya ya zama Allah ya jarabce ta ko sai ta riƙe wannan jarabawa ta riƙe amana sosai sannan yanzu za ka ji almabhasu sabi' babi na bakwai dangane da bincike akan muhammadun fi kafalati jaddihi abdul mutallib wa ammihi abu talib ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin renon ainihin wato kakan shi abdul mutallib abdul mutallib din nan shine ya haifi mahaifin shi sannan sai kuma ainihin babban shi shine wan uban shi shine wa shine ainihin abu talib wanda yake da abu talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ciki ɗaya suka fito ta wajen uba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda jaddihi abdul mutallib ba'da wafati ummihi amina bayan rasuwar amina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koma hannun kakan shi wanda yake shine mahaifin mahaifin shi yariqu lahu riqqa lam yariqha ala ahadin min waladihi yana tausaya mishi da tausasa mishi tausasa wadda bai taɓa wani daga cikin 'ya'yan shi ba wa kana yuqarribuhu minhu yana matso da shi kusa wa yudnihi yana jan shi jika wa laqad kana yudau li abd mutallib firash fi dhill al-ka'ba akan shimfiɗa wannan dattijo kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama shimfiɗa a inuwar ka'aba wa yajlisu banuhu hawla firashihi dalika hatta yakhruja ilayhi sai ainihin 'ya'yan abdulmutallib su zo su zauna a gefen wannan ainihin shimfiɗa har sai shi abdulmutallib ɗin ya fito ya hau kan wannan ainihin shimfiɗa wala yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu babu wani daga cikin 'ya'yan shi wanda yake hawa kan wannan shimfiɗa domin girmamawa ga mahaifin nasu tsakanin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'ti wa huwa gulam fa yajlisu ala hadha firash shi manzon Allah sai ya zo yana yaro dan karami sai ya zauna akan wannan shimfiɗa fa ya akhudhu amamuhu sai waɗannan babbanni nashi sai su ainihin ɗauke shi wa yamna'unahu sai su hana shi fa yaqulu abu muttalib sai abu muttalib ya ce idza ra'a zalika ko minhum idan ya ga waɗannan yan uwa nashi da ƴaƴa nashi suna ainihin hana annabi zama akan wannan shimfiɗa sai ya ce da ubni ku bar ɗan nan nawa fa inna lahu sha'anan wannan dan nawa al'amarin shi na da girma nan gaba zai zama babban mutum summa yujlisuhu ma'ahu ko ala firashi sannan sai zaunar da annabi sallallahu alaihi sallama tare da shi akan shimfiɗa shi wa yamsaha zaharahu bi yadihi wa yasurruhu ma yara yasna'u sai ainihin wato ya shafa gadon bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da hannun shi kuma yana farin cikin irin yadda yake ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin daɗi walam tastamir hadhihi ar-ri'a tawilan sai dai wannan irin kula da wannan dattijo yake baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama bata ci gaba bata dade ba faqad halaka abdul muttalib abdul muttalib ya rasu ba'da sanatayn min kafalatihi li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bayan shekara biyu da ya fara renon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وكان وقتها عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثماني سنوات أولا لوك تشير سور دتي جنة من ذا الله شكرا شتقص صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو طالب هو شقيق عبد المطلب ابن هو شقيق عبد الله ابن عبد المطلب to sai kuma ainihin wato abu talib wato a ɗazu ne kuskuren shi wannan kakan shi ne jama'a abdulmutallib kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne abu talib shine yake shaƙiƙin abdullahi wato uwa ɗaya uba ɗaya su abu jahal da sa hamza uba suka haɗa da mahaifin annabi ba uwa ɗaya ba amma shi abu talib uwa ɗaya uba suke da abdullahi wato shine kakan eh, baban baban sayyidina ali ke ina fata an gane ummuhuma fatima sunan mahaifiyarsu fatima binta amr ko a'id wato ubabarsu wadda kaka annabi kenan ta wajen uba kakar annabi da ta haifi mahaifin shi kun fahimta sunanta fatima ashe kenan ya tabbata a cikin shari'a ka haifi ya ka sa mata sunan uwarka ka haifi ɗa ka sa sunan mahaifinka domin shi ya haifi ɗa ya sanya wa ɗan abdullahi annabi kenan sallallahu alaihi wa wasallam ya haifi ɗa ya sanya mata fatima daidai ne wannan ina fata an gane to sunanta fatima yar amr ɗan a'i awsa ولأجل ذلك أوصى عبد المطلب عند وفاته لأبي طالب بكفالة sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم بعد وفاته don haka sai shi abdulmutallib ya yi wasiya a lokacin da zai rasu cewa abu talibin ya kula da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi ya rasu wato abin da ake nufi da wasiya kamar yadda na fara muku bayani nan jama'a wasiya fa ta sha banban da irin abin da bahaushe yake cewa na baka amana idan na tashi rasuwa na ce maka na yi maka wasiya ka kula da ɗana to wannan ɗan ya waye gari a hukuncin shara'a ya zama matsayin shi ɗaya da ɗanka a shari'ar musulunci kuwa babu wani abu da ɗanka zai yi wanda za ka ce kai ka gaji ka kyale shi duk hanyar da za ka bi ka dawo da shi kan hanya haka za ka yi sannan duk duniya ba wanda ya isa ya zo ya ce maka ai ka yi kaza ai ka azabtar da shi don ɗanka ne ko to haka ɗan wasiya yadda ka ga dama haka za ka bankara shi duk yadda ya so ba haka ba duk yadda sauran 'yan uwan uban shi suka so sai ka ce a wannan an yi maka wasiya da shi ko kun fahimta jama'a wa qad kana abu ɗalibin faqiran to sai dai shi kuma abu talib ya kasance talaka ne la mala lahu ma kasarati iyalihi ba shi ba shi da dukiya tare da cewa yana da 'ya'ya da yawa wa kana yuhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama hubban shadidan ashi kuma yana son manzon Allah so matuƙa kwarai da gaske fakana la yanamu illa indahu dan haka annabi baya bacci sai a wurin shi wa idza kharaja kharaja ma'ahu idan har annabi zai fita sai dai su fita tare idan abu talib zai fita sai dai fita da shi kaga ya kula da amana ko wa sawa'ati hadithun na ko wa ta'liqu wa ta'liqun hawla hadhihi al-kafala yace tsarin bayani zai zo da kuma sharhi dangane da wannan reno allati qama biha abu talibin babilan qusara juhudihi fi tarbiyatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saghira ƙarin bayani da hadisi zai zo dangane da irin wannan reno da abu talib ya tsayu da ita bazilan yana mai ainihin baza da gabatar da kusara juhudihi iyakar ƙarshen ƙwazon shi fi tarbiyyatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ƙarami wa nusratihi kabiran da kuma ainihin wato taimaka mishi a halin ya zama babba abin nake so ku gane in ka tashi za ka mu'amalanci maraya fa ba za ka mu'amalanci shi ne maraya ba za ka mu'amalanci shi ne a matsayin ɗa misali idan kai tafiya ka ga keke ya baka sha'awa na yara 'yan mutsi-mutsi kakan siyo wa ɗanka aiko haka marayan da ke hannunka kar kai tunanin cewa to ai shi wannan maraya ne shi da ka taimake shi ma kake ɗinka mai sutura kake ba shi tuwo ma wannan ma sai ya hau keken yara ka yi kuskure idan ka tafi kasashen larawa za ka je ka ga wani attajiri ya je ya siyo kekuna guda hamsin na yan yara yan mutsi mutsi sai da ya kai gidan marayu wato ana so ne a samar musu da kwanciyar hankalin da a duniya za su ga cewa su ai ba su babu ma matsalar iyaye ba ba wai tuwo ne kawai matsalar yaro da riga ba yaro yana son ya rinka wasa yana son ya ɗan rinka hawa wani lilo yana tsalle na faɗowa yaro yana son ya ga wasu abubuwa na annashuwa a zo a tara mirinda ne a tara kaza a ce yau za a sha za a ji daɗi a ɗauke shi a mota a ce za a kewaya nan za a je nan za a ci kaza duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da fa ake buƙatar a yi musu shine abin da ake cewa waɗannan dattawan abdulmutallib da abu talibin su ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba haka ba sun ba shi tuwo ya ci to me ya rage kuma dan me zai haushin faɗan mai gida ko kun fahimta da kyau jama'a a a gashi shimfiɗar da 'ya'yan mai gidan ma ba sa hawa amma shi yana hawa so sannan dubi wannan duk inda abu talibin zai fita zai fita tare da shi duk inda annabi ya so fita sai shi abu talib ya raka shi ko kun fahimta jama'a sannan wa nusratuhu kabiran da kuma irin yadda shi abu talibin ya tsaya ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin ya girma ya manyanta mudawiman alaiha sannan ya dimanci wannan ainihin kula da tarbiyya aksara min arba'ina sana fiye da shekara arba'in fi muwajahati qaumihi yana fuskantar mutanen shi fi makka a makka hatta wafatihi fi sanatil ashira min al har sai da wannan dattijo ya rasu a shekara ta goma bayan aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan annabi yana da shekara hamsin a lokacin ko to a cikin waɗannan shekaru hamsin ka cire takwas shekara arba'in da nawa da biyu kaji irin zaman da abu talibin ya shekara arba'in da biyu ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa zalika inda alhadisi an wafati abi talibin ce za mu yi wannan ƙarin bayani a inda za mu zo dangane da tarihi rasuwa abu talib في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا da أبابي نأكو دنغني a بنتكين دا أي أقرقشن na نأكو نرسور دتي abu talibin. wa hunalika ko yakunu hadisuna wa ta'liquna haula hadha al insha Allah ta'ala a can na wa hunaka yakunu hadisuna wa ta'liquna haula hadha al-mawdu' yace a wannan wuri ne mu da kuma mu zai kasance dangane da wannan mas'ala ta irin gudunmawa da dattijo abu ɗalibin ya baiwa manzon sallallahu alaihi wa insha Allahu za ka ji inda wata ran da gumurzu ya gumurzu suka ce billahi lazi ko dai ya bada annabi sallallahu alaihi wa sallama a kashe su ba shi ɗaya in ya jarabtu da san ɗa ne duk irin ƴaƴan da yake so za su haɗa mishi sai ce kun mai da ni wawa in ba ku ɗan nawa jini na halan malak ku ba ni ƴaƴan ku in ciyan muku da su kowa in ya fito na yi girma ya gudu gidan uban shi yace lallai ƙuran sha kun mai da ni wawa a lokacin ne yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi da dafina yace wallahi idan duk za su taru su haɗa kai su tunkaro gaba ɗaya su ce za su zo gare ka ƙarya suke ba za su iso gare ka ba sai in na ji ni na ta da kaina a kabari sai ce don haka fasda li amrika ma alaika gababa ka ci gaba da al'amarin ka yi wa'azi ka ja ka fassara ka gaya kowa gaskiya baka da matsala don kawunka ya tsaya maka dattijan abu talibin kenan dattijan arziki ne na fata an gane to ire-iren wannan ainihin wato al'amari jama'a in ya zama wannan da ba musulmi ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wannan tsayayya wannan da ba musulmi ba ya tsaya wa wannan maraya me yasa musulmi ba za su tsaya wa marayunsu ba a yanzu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan na daga cikin fiqhun da za mu cire a cikin wannan tarihi insha Allah ta'ala saurara a nan muna roƙon Allah ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka karanta da abubuwan da muka tattauna sai mu ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah